uwa matasa barkanku da yau lokacin labarin matasa ne tare da nisa mira wafi da gora ta rakiya a rimi gora ya kike alhamdulillah mira yau da ni kika zo mana a yau za mu yi magana ne kan batutuwan ci gaba da ke da nasaba da kasashen jesing sahel su ne zantukan da ke a tsakiyar taron yan majalisar matasan jesing sahel cikin takaitaccen rahoton namu za mu je maraɗi inda aka daɗe ana yi wa matasan nijeriya masu ɗinki bajinta sai kuma a ƙarshe filinmu na wasannin motsa jiki Daga ranar 30 ga watan Nuwamba zuwa 1 ga watan Disamba na shekarar 2021, kananan mataimakan kasashen g Sahel sun gana a Yamai domin wani zama na aiki. Haka ne Mira an yi amfani da wa'annan kwanaki biyu ne na aiki don tattaunawa kan batutuwan ci gaba a cikin kasashen G5 Sahel. Abokin aikinmu Olivia Sokvabi ya haɗa mana wannan rahoton. Kusat Fasi, wanga game taro ne mun ka yi na haɗin kai shi yasa mun ka zo wajen wanga taron saboda har yanzu akwai uwayenmu da ba su san menene majalisa na mashawarta ba za mu fahimtar da su saman wannan don muna so mu fara aiki da tsarin majalista mashawarta na matasa J5 Sahel shine mu na wanga taron. J5 Sahel manufarta shine tsaro da ci gaba na ƙasashen Sahel. Za mu yi magana akan tsaro da kwanciyar hankali da ci gaba. Ni a wajena abu mafi muhimmanci shine ilimin yara ƙanana. Saboda a yau idan yara suna da isasshen ilimi ba za a samu wata matsala ba ta wajen kwanciyar hankali da rashin aiki da lahiyar jiki ba za a sake samu wata matsala ba. Mu 'yan J5 Sahel mu duka matsalar mu guda ce ne saman ilimi. Mira a garin Cirozerin jihar Agades an wayar da kanun ɗaliban ƙananan makarantu a wannan makon kan illolin da ke tattare da shan miyagun ƙwayoyi. Ƙungiyar haɗin kan matasa ce ta fara wannan aiki. Yaran makaranta ba su ɓoye jin daɗin su ba. Mu saurari Amina Turisa, ɗaliba ajin cmd. a magarufin Amina Ide. A yau mun san illar kwaya da sigari da giya. Mun koya da ba za mu ƙara bi abokananmu masu shan ƙwaya da giya da sigari don suna kawo illa a al'umma da kuma lafiyar jikinsu. An ba mu horo saman lafiyar jiki da kuma irin kiwon da yake iya haddasawa kamar su amai, hauka, kiwon zuciya da kuma makanta. Mun koyi kuma sun zama hanyoyi ne al'umma an koya min da uwayenmu su sa ido saman abokanan da muke entre ido keke karo na uku na bikin Belfi African na Befa ya kare ranar Lahadi 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 a garin Agades. Haka ne Mira faretin kayan gargajiya daga dukkanin kabilun kasar Nijar a cibiyar al'adu ta agadis ta kawo ƙarshen wannan bikin. Bunƙasa al'adun ƙasar Nijar cikin dukkan yalwarsu da kuma shelanta su shine makasudin wannan biki, in ji shugabar bikin Befa matashiya Aminatu Salifin Modi. Euh, Burinmu a cikin wanga festival shine bunƙasar da al'adu don a fara aiki da al'adu da wanga jiha na Agades yake da. 'Yan kallo sun bayyana gamsuwarsu da jin daɗin su na ganin defilan dukkan kabilun Nijar cikin tufafin su masu kyau. Matashiya wacce ta kirkiri wannan abun tana kokarin farfado da al'adun ƙasar Nijar. Duka abubuwan da Nijar ta mallaka tana fito da su gaskiya abun ya burge. Hukumomin yankin Agadas da suka halarci bikin sun bayyana fatan su na ganin wannan biki ya rika gudana a ko'ina cikin Nijar domin ƙarfafa da kiyaye al'adunmu da gargajiyarmu. Mira a jihar Maradi an daɗe ana samun matasa masu ɗimki 'yan Najeriya da suka kama kasuwar ɗimki sun fito ne daga Kano, Katsina, Zaria da wata ƙwarewa wadda matasan Nijar ba su da ita. Ƙwazo da mutunta alkawura da suke yi ne ya birge abokanan cinikayyarsu. Muhammadu Mamman ya haɗa mu na rahoton. Muna a shagon ɗinki na zamani da ke karɓe da matasa 'yan Najeriya su goma Usman ya zo ne daga Kano yau da 'yan watanni ya ce kalolin ɗinkin Najeriya ne abokan karyarsa na maraɗi suka yi muradi kwarai. Na zo ɗinki ne maraɗi kuma mutanen maraɗi suna da bukatar irin ɗinkin muna mutanen Najeriya. A gaskiya akwai bambanci bambancin ma ba karami ba sakamakon mutanen nan kamar a da muna ganin ba sa sa dogayen kaya kamar yadda mu muke amfani da dogayen kaya yanzu kuma suna da buƙatar irin dogayen kaya da muke sakawa to hakan ne yasa suke maraba da mu muka zo muke aiki tare da su shi kuma Jamilu da aka fi sani da lakanin sunan Jamilu Dipite ogan na shagon ya ce ba wai su ta ɗumkin zamani kaɗai bane ke sa a bukaci aikin nasu ladabinsu da mai da hankali ga aiki shine ya bambanta su da 'yan kasar nijer. idan ka zo cikin shago goma shago tara sai ka ga matasa 'yan najeriya sun yawa ciki su ne suke zuwa daga najeriya muke ɗaukar su aiki suna yin mu aiki su ma namu na gida sun iya aikin ba su iya ba sai dai zanna ne ke ba su da za su iya zannawa sai aikin mun yi bukatar su mu kishin namu mai kishin gida. ba ila shakka wa'annan matasan sun san aikin su wannan shine ra'ayin jamilu sani wani abokin cinikayya da ya zama na yau da kullum tun ɗinkin farko da ya yi wajen nasu. cikin sha'awa yawa za ka rika zuwa ka dawo ka yana murna mutum ya zo ya sayi dan kwamfule daya biyu inda yana da hali ya saka zai iya dawowa sai sama da haka nan gaskiya na ji daɗi dai yanzu haka kayan da ke jikina na shagon ne ban ganin adadin kan madukun da ke garin cikin shagon wanda aka yi mun kuma yanzu haka akwai wasu suna bisa yan Allah da na yaba ba gaskiya alhamdulillah idan karkatar ta yi dingir game da zuwar matasa yan Najeriya Jamilu Dipite na kan damuwa wajen samun aiki ga 'yan ƙasar Nijar. A filin Parc des Princes cike tambal Lionel Messi ya gabatar da Ballon d'Or na bakwai da ya samu na farko kuma a ƙarƙashin launukan PSG. Amma wannan naɗin sarautar yana barin ɗanɗano mai ɗaci a bakin masu lura da yawa. Haka yake daga ɓangaren kocin Liverpool jirgin Klopp wanda ya ce kamar haka wanda ya ce matsayin Sala a Ballon d'Or. Na ga ƙuri'u a wani wuri ban san yadda take aiki ba shin wa'annan 'yan jarida ne ke zaɓe don haka karka tambaye ni laifinka ne yi magana da abokanan aikinku. a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da za ku sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar bisa kan layin yaktar ba tare da kuma biya kowa da laba sai gobe.